هذا وأنا بدي أعرف هذا بس والله كيف بدي وأنا بس ناجي وبخدش بيه تيجي شابر أشاروا تجو دبا مرا بحركة من طريق أخرس أخرس بالله الذي لا إله إلا هو تجو تجو تجو تجو تجو ಅದು ಅನ್ನೋದಿನ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಜಾನುವಾರ ಬಂದಂತಿದೆ ಕೃಷಿನ ಆಚರಣೆ ಆಗಂಬದು ಸಂಪೂರ್ಣ ಬಂದದ ಅಬ್ಬರ ಅಬಾನಿ ಹೊಸಜಾನಿಗಾಗಿ ಮುಖ್ಯದ الله الذي لا اله الا هو شعبان اشعريا وانا بفرقه وانا بفرقه ما فقط شعبان اشعريا ان بعد بكره من ابا دانا شو والله تالله وانا بندم بدا ابدا بالله الذي لا اله الا هو في ابدا الله shagon ashariya na ejeku shagon ashariya kunje shagon ashariya kunje shagon ashariya kunje wanda yana da naira dubu wanda aka bige naira ɗari biyar mai kiɗa yana da naira ɗari biyar zai ni Allah na shagowa sharuwa ilimin gida ya yi yi goma sha biyar a tsaya a sha ruwa saura idan aka yi duro sha goma sha dole don bai shi da yanzu sabbin Allah don annabi ku sauri a ƙari a gaban wa'annan yaran don girman manzon Allah don bashi da jiki ragon na bara bani shagon an ladin geza don bashi da jiki sai ku tashi ga uku a ba shagon ladin geza shi ne wanda ya fito wajen nan ko a kuma ta ga titi sai rinka jiya ya gero wannan shaba shaba zoro ka sani ba ina ni fara ka zannan ba munafiki ina son gudu duk inda yake duk inda gumi yake ni ina son shi ba munafiki kuma dama ni gudu ba ina shagon annabin joga ka taba arewa ka taba arewa ka taba arewa ka ko dai shagon babu babu yan sanda babu yan sanda ya ki taya abin ne musulmai in da je ya rotse duk da cikin dukkan shi ya kasa kamawa yau kudu nake so ka taba yau kudu a cikin Thank you.